عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan aljumadar hula hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam arba'in, wanda ya dace da sha tara ga watan ɗaya, miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci masjid Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu domin ci gaba da karanta littafin al idan za mu tuna har yanzu muna magana akan sallah kuma muna bayani game da yadda ake sujada biyu idan an yi rakkanuwa a sallah a yau bayani ya zo inda malam abdulrahman yake ce da mu wa man nasiya sujudal qabli hatta sallama sajada in kana qariba وإن قال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك وإلا فلا تبطل ga wata matsala kamar yadda za mu ganta ga wanda yake zai sujjada ne kafin ya yi sallama sai ya manta bai yi sujjadan ba kafin ya yi sallama sai ya yi sallama to yaya za a yi ya gyatta sallarsa ya hakkannuwa ya sake mantuwa to wannan matsala ita ce za a soma bayanin ta halilinta a yau ومن نسي السجود القبلي wanda sujjada qabli ta kama shi dole saboda ya tauye wani abu a cikin sallarsa domin bayani ya gabata wanda ya rage wani abu a cikin sallarsa cikin abubuwan da ake tsara su da yin sujjada in hakan ya auku to zai yi sujjada kafin ya yi sallama na ambaci wancan kalma don in mana matashiya ga abin da na faɗi makon da ya wuce ba kowane rabkannuwa ake sujjada shi kenan ba akwai rabkannuwan da za ka yi sujjada akwai rafkannuwan da sai ka biya abin da kai nuwan za ka yi sujjada akwai nuwan da ba a yin sujjada ina fatan mun hasaso bayanan da ya gabata to yau nuwa ne na rage wani abu wanda kuma wajibi ka yi sujjada biyun nan kafin ka yi sallama kamar misali bayyanawa za ka yi sai ka asirta ga ka rage ne domin ƙara ƙara in ka rage shi ragewa ne to maimakon kai sujada biyu ƙablar salami sai kuma ka manta kai sallama to har yanzu akwai daman da zan yadda sallata yi akwai dama kamar yaya ga shi kamar haka wa man nasiya sujud qabli wanda ya manta sujada qabli kafin yayi sallama hatta sallama bai iya tunawa ba har sai bayan da yayi sallama sajada in kana fariba to sai maza yi sujada ba'adi idan lokaci bai tsawo ba ko bai tashi ya fita ba ka yi sallama sai ka tuna aiko akwai sujjada kafin sallama ta kama ni to nan take sai ka ɗaura niyya ka dawo cikin sallah ka yi sujjada biyu shi kenan wa in tsala idan ko lokaci ya yi tsawo ka shiga wasu hidimomi a kharaja min al-masjidi ko kuma hatta kai maka fita daga masallaci sai ka tuna aiko sallar nan sujjada kafin mai sallama ya kama ni shi na manta ban yi ba to a irin wannan zarafin batsalar sujudu wancan sujjada naka ya lalace tutun da sujjada ya lalace ina matsayin sallar da sai an mata sujjada za ta inganta wata salatu ma'ahu to ita ma sallar ta ɓaci ma daman wannan sujjada ɓatatta ne an fahimta? tunda ita ce za ta gyatta sallar to ba ta samu ba ashe sallah ba ta gyaru ba ba ta gyaru ba ina matsayinta ba ta ce to sai yaya sai ka zo ka sake sai ka sake sabuwa sai ya ce in kana in abin da ya auku na takaita ko tauye wannan abu da ka tauye ala suna ne, ka ba suna ne wanda suka kai guda uku to anan sallar ka ta ɓaci. kamar yana cewa inda a ce abin nan da ya tauye bai kai suna uku ba to sallar ka ba ta ɓaci ba an fahimta mulura nan muna maganan mahallin ɓakin sallah ce ba sunna nawa za ka bari ka yi sujada ba an gane idan ka bar sunna ɗaya mai ƙarfi sai ka yi sujada kamar misali bayyanawa ko asirtawa idan ka bar sunna biyu marasa ƙarfi za ka yi sujada kamar yadda muka yi bayanin a takbir wata sme a makon da ya wuce to idan suna biyu ne har wannan lalurar ya auku to ba za a ce sallaka ta ɓaci ba kila an fahimta amma in ya kai uku ko da sunonin marasa ƙarfi ne to sallaka ta ɓaci kabar kabarbari biyu ne kamanta da sami Allahu liman hamidahu guda ɗaya kaga sun kai uku kuma ka kasa tunawa domin ka yi ba'adi har sai da ka fita masallaci sai ka ankara to duk da ankarar da ka yi wannan sallah ba ta za ka dawo ka sake magaruba ne in ita ce ko isha'i in ita ne wannan abu ya auku lokacin yinta na? mene? a'a a in ka dawo ba a ji za ka yi in ka tuna domin ai ƙablin za ka yi sai ka manta ka yi sallama to ƙabli ta wuce yanzu sai mai kenan ba a ji shi ne ma'ana au aksar ko fiye da suna uku min zalik daga cikin waɗannan abubuwa da ake bayani wa illa idan kuma ba haka ba fala tabdulu sallah ba ta ɓaci ma'ana idan baka daɗe da sallama ba ko baka fita masallaci ba ko kuma abin da ka bari bai kai sunna uku ba to ba a cewa sallaka ta ɓaci da waɗannan dalilai kawai illa iyaka baka fita masallaci ba lokaci bai nisa ba sai a yi canjin ƙabli da ba'adi ma'ana ka canza ƙablin da baka samu ba da yin sujjada bayan sallama tun da ka riga ka sallami wannan ita ce matsala ta farko a yau da aka bayyana mana kuma ba abin mamaki ba ne mutum ya hafkannuwa kuma ya mantuwa Ɗan adam ajizi ne ɗan adam mai rauni ne ko wa khuliqal insanu dha'ifa wa man nasiya as-sujud al sajadahu walau ba'da 'am amma wanda ya manta bai yi sujada ba'adi ba dama ita bayan sallama za ka yi sai ka manta baka yi ba to za ka iya yi ko da shekara ɗaya ka tuna sai ka yi alola sai ka sami wajen da za ka yi sallah sai ka zauna sai ka ɗauri aliyar. za ka cika sallar nan ne da ba'adi ya zama maka dole ka manta ba ka yi ba ka yi waɗannan sujjada guda biyu ba da salami a'a to mene bambancin qabli da ba'adi aji sujada ce amma wannan an ce ko kana wajen in lokaci yayi tsawo ta ɓaci sallah don sujada ta ɓaci kuma da ita za a kammala sallah haka in ka fita ba za ka dawo ba sai dai ka dawo ka sake sallah wannan kuma an ce ko da bayan shekara ne ba ma in ka fita ba kenan ka je gida ka ci ka ƙoshi hankalinka ya dawo ka sami natsuwa sai ka tuna cewa aiko sallan nan akwai ba a diban yi ba saboda ka san shi mai jin yunwa komi na iya aukuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aje a yi sallah bi hadratir ta'ani Eh, a cikin na sannan a yi sallah in aka zo aka ije abincin dare al'asha wa hadar al'isha fabda ubil sha'i, eh, saboda kada a je ko liman ya in jam'i ne liman ya ta yi gama ba ce liman an yi da yawa ba ko kuma ya biyu ya sallama saboda hankalin shi na can ya kosa ko ya sura ba fatiha ya ga kamar ya fatiha ne ya tsallake kan sura kawai nufin a yi gaggawa a koma ma abinci ala halin malamai suna cewa akwai bambanci sujjada qabla salami a cikin sallah saboda haka juz'i ne na sallah kun lura domin ko sallama baka yi ba baka fita sallah ba don sallah ba ta yi sai da sallama kamar yadda ba ta yi sai da niyya da kabbaran harma da za ka zo ka kama sallah baka yi niyya da kabbaran harma ba ba sallah da za ka yi niyya ba ka yi har harma ba ba sallah da za ka yi sallah cikakkiya tsur ka yi tahiya ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi allah ya tsare ka da abubuwa hudun nan da annabi ya faɗi azaban kabari azaban wuta fitinatul mahaya wal mamat sannan fitinatul masihid dajjal duk ka nemi tsari ka ma kara da addu'o'inka na bukatu ka yi cikakken abu kenan maimakon kai sallama sai ka tashi ka tafi ka gama sallah sallah ta yi sallah ba ta yi ba ta ɓaci ta ɓaci ashe sujjada qabla salami kun ji ma salami ana yin ta ne kafin a yi sallama saboda haka wannan sujjadu guda biyu a cikin wannan sallah take don haka in ka tsinke ta ka juya baya ka fita sallah ta baci don wanda ya ba ƙibila baya sallan shi na baci kila an fahimta shi ko wannan fa sujjada ne ba'da salami bayan ka gama sallah saboda haka ita sujjada yi tana gyara sallah amma ba a cikinta take ba shi yasa aka yi sauƙi ko an ɗauki lokaci kana iya yi domin ba a cikinta ba ne alasa an gane ko ba da misali a ba da misali? <laughs> to bari in ba da misali ga mu akwai kyakkyawa na halitta akwai kyakkyawa na sana'a <laughs> ko abu mutum ne mummuna ko kuma bari a yi yadda za a gane a yi magana akan kan mai yi na shagun filhil wa huwa fil khisami ghayru mubin mace ce mummuna sai ta je ta dalla wanka ta shafa fanke ki hoda aka yi gazal hmm? aka sa kiran sana'a ka sa akwai kiran na sana'a yanzu ko gashin ido na sana'a aka yi mata foundation aka yi dressing aka yi komi kasan yanzu kafin a gyaran huska akwai abin da suke ce ma foundation duk inda ya yi rami ko ya kuji za a gaggata a cike ke eh, eh, label yawa an gane ko a shafa wani mai kuma kafin duk a zo ga shafa abin da ake so to aka yi mata irin wannan gyaran fuska an gane sannan har aka zo aka sa foda sannan aka je ta sha lalle fulawoyin nan suna ratsa eh, hannunta da sawunta sannan aka kawo wasu kaya wanda suke masu ɗaukar hankali ta tsaka hmm? sai ka ji ana adamakin mun kyau kaga ba kyakkyawa ba ce amma ta yi kyau ta yi kyau kyanta ba a halittanta ba ne a wajen halittanta ne eh amma kuma da ta yi wannan abu sai ta yi kyau ba a gane ba ko? <laughs> kyau ne na sana'a ba daga zatinta ba ne asalar amma akwai wasu abubuwa mujammalat wanda ta yi amfani da su sai ta ƙara kyau ko sai ta kyau an gane? to kaga wata koko ba ta yi wannan ba da an ganta za a ce kyakkyawa eh kaga kyanta daga halitta ne a jikinta ne ashe kabali a cikin sallah ne shine abinda muka ce zamu ba kuka ce a ƙara misali ba a duko a wajen sallah ne eh amma kuma ya ƙara mashi inganci <laughs> kai ma nan da kai kwalliya sai abokinka ka kai ne kuwa kaji wai kai ne kuwa saboda ka canza ka canza kala to haka dai a takaice hukuncin haka yake ga wanda duk laluran haka ya same shi Allah ta kare muka kiyaye mu amma ya faru ga hukunci na mm. mm. wanda ya wanta da kabilun da hayyar sallama mm. aka ba shi dama yi ba'adi Eh, an ba shi dama wato wata kyauta aka yi masa maimakon a ce to duka ba sallah to to kammala da wannan to kuma sai ya sake manta ya tafi damar ta kuce hmm, dama ta kuce hmm. wa man nafasa faridatan fala yujizihi sujudu anha to mutum ne sai ya manta da dole rukuni nan ya manta bai karanta fatiha ba ko ya manta sujada ɗaya ya yi maimakon ya na biyun sai ya miƙe haka duka kowannen su rukuni ne ko wani abu dai cikin wanda suke dole to shi ya zai shi ne malam ya ce falayi jirzihi sujudi alha yin sujjada ba zai wadatar da shi ba ma'ana dole sai ya aikata abin nan da ya manta idan za ku tuna mako da ya wuce na yi bayani akwai abin da za ka iya iske da makin shi bai sauki ba akwai abin da yake ya kuce abin da za ka iya iske da makin shi to nan ta ko me kake sai ka daina ka yi shi misali ka yi sujjadan farko a raka'a ta biyu sai ka taso ka zauna me ya kamata ka yi ko yawa jama hmm? ka ƙara sujjada ta biyu sai ka manta ka zauna ka shiga tahiya can sai ka ankara ai sujjada ɗaya ka yi sai ka koma ka yi sujjadan sannan ka dawo kai tahiya kaga akwai yanayi da za ka yi istidraki to amma ka gama tahiya ka miƙe ka yi ƙira'a ka yi ruku'u ka daga sai ka tuna ba ka yi sujjada daya ba kaga ka kulla wata raka'a sai ka yi watsi da waccan raka'a mai sujjada ɗaya ka ɗauke ta tankar ba sai ka kawo mafafinta sai ka ɗauka ita ta zan kari a sallaka, raka'a biyar ka yi amma raka'a guda mai sujjada guda to daga nan kuma ba sai na ce ba duk mun san irin sujjadan da za mu yi me kenan alhamdulillah wannan ita ce ka'ida duk inda ka ji ƙari to ba ji inda ka ji ragi qabla salami qabli to shi wanda haka ya same shi sujjada kawai ba zai wadatar da shi ba domin rukuni dole ne sai an aikata shi wannan kuma an sami dalili a hadisin maimuna na sallan nan da muka karanta ya yi sallah ya gama ga shi ya yi ya yi ruku'u ya yi sujada ya yi komi amma sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji'i fa salli fa innaka lam salli ko ma ka sake sallah ai baka yi sallah ba ka motsa jiki dai kawai sama da ƙasa hadde yadda ya nuna masa cewa in ka yi ruku'u kai ruku'u hatta ta tsima inna raki'a in ka miƙe ka tsaya cif hatta ta tsima inna ƙa'ima hakanan sujjada hakanan sauran rukunan sallah na haka sujjada ba a yin shi a ce ya wadatar a lokacin da aka ba rukuni ko fahari a wani lugan ko harshen fukaha sai matsala ta uku a yau wa manna kasar fada ila falafi da alaihi wanda duk ya tauye habi to babu sujjada a kan shi domin shi mustahabbi aiki ne wanda in ka yi shi ka kyauta in ka bar shi ba ka da laifi to amma akwai hasarar lada ga wanda ya yi abin nan bai yi shi ba to idan haka bar wani abu na mustahabi to babu sujada a kanka wala ya kuna sujudin qabli illa litarki sunnatayn fa kasa ba a yin sujada qabli sai mutumin da ya bar sunnoni biyu ko fiye da biyu idan sunna ɗaya ce an yafe maka amma in ya kai sunnoni guda biyu to daga wannan lokaci sujjada abili ya kama ka wajibi ka gabatar da shi Allah ka datar da mu hmm. wa amma sunnatul wahida fala sujuda laha amma sunna ɗaya ba a mata sujada illa sirra wal jahara sai fa'in sunnan nan da ka bari guda ɗaya asirta karatu ne ka bayyana ka ƙara ko bayyanawa ne ka asirta ka rage suna cikin manya-manyan sunnoni wanda in ka basu ana masu mene sujjada ai mun gane ne ko <laughs> da jimani to wannan shi asiru yana cikin ne ko aljahar yana cikin mene <laughs> ba jina ne ba ba na ji wani ya ce jina ne jimani <laughs> an gane ko yawwa sai kuma mene akwai ta'ani ko sai mai kuma shi na ne. to kana rike wannan ka huta su ta'ani su ne in ka bar ɗaya ba komai ba dole sai ka yi sujjada ba sai in ka biyu an gane? masha Allah ba man asarwa fil jihari sajada qabla salami wa man jahara fi sirri sajada ba'da salam imam abdurrahman yanzu yana tantance mana to mun ce za a yi sujjada idan mutum bai asirta ba inda ake asirtawa ko bai bayyana ba inda ake bayyanawa to da bambanci na asirtawa da na bayyanawa shine yake sanye mana bayani domin mu tantance man a sama jihar. wanda yake sallar da ake bayyanawa ne sai ya manta ya asirta alal misali sallar asubahi sallan magariba raka'a biyu ta farko sallan raka'a biyu ta isha'i raka'a ta na farko duka ana bayyanawa ne to shi sai ya manta ya asirta sajada qabla salami to zai yi sujada kafin ya yi sallama domin rage murya ai tauye murya ne to balantana kuma asirta murya gaba daya don haka ka rage wani abu ne a sallah kuma mai ƙarfin gaske ya wajaba don ingancin sallar ka ka yi sujjada biyu kafin ka yi sallar wa man jahara fi sirri amma wanda shi kuma ya bayyana karatu a inda ake asartawa kamar sallan azuhur ko sallan la'asar ko raka'a ɗaya ta ƙarken magariba ko raka'a biyu ta ƙarken isha'i sai ka manta ka yi karatun fatiha a bayyane ko fatiha da sura a na farkon a bayyane to a nan sajada ba'da salami mai wannan sallah zai yi sujjada bayan ya yi sallama don gyara sallashi a mulura bayyanawa ya yi a inda zai asirta ya ƙara wani abu ne sautin shi ya ƙara da ƙarfi mutane na jin kira to sai a ɗauka ya ƙara don haka zai yi sujjada bayan ya yi sallama kamar yadda muka yi bayani ƙari ba a bi ragi kabuli wala Allah an cikin abin la'akari da tsokaci wannan ka rage ne sai aka ce to kafin ka fita ƙara an gane nufi na? shi shi da dama ka rage wani aiki ne sai aka ce to kafin ka fita aikin ƙara mana eh, wannan kuma ƙarawa kai a ce to fita aikin tun da ƙwazo gare ka amma tun da <laughs> an gane tun da ba a ce ba ka ƙara to ga horo Allah ka datar da mu to sai kuma matsala ta gaba wa man takallama sahiya da ba'da salami a wanda yana ana ana sallah sai magana bisa kuskure magana a sallah za a dube shi ta mahanga uku ta mahanga uku mutum ya yi magana yana sallah bisa kuskure mahangan farko kenan an ji kuskure ne to mahanga ta biyu ɗan kaɗan ne ko tuli an gani ɗan kaɗan ne ko tuli ɗan kaɗan ne to an yi afuwa amma ka yi sujjada da yawa a wannan ya fita daga cikin layin mai sallah ka zama tsimuwarka ta yi yawa sallaka ta ɓaci kun ji biyu ke na uku ya yi magana ba dalilin magana da gangar shi ma sallar shi ta ɓaci komin ƙanƙantar shi komin shi to ma iya faɗin na hudu wanda shi kuma ba sujjada ba ɓata sallah a lokacin da liman ya yi haskannuwa aka ce subhanallahi ya rasa me ya yi tana iya cewa menai kaga taɗi ya yi ce ba zauna ka yi tahiya ba na farko kaga shi ma mamu ya taɗi to wannan taɗi ne li islahi salati fa huwa da'ilun fi salati taɗi ne na a gyara sallah, to shari'a ta yi sauƙi a gyara sallah da taɗi mun karanta hadisin zuliya daini ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka a biyu ya sallama al'umma aka yi tsuru-tsuru aka kasa cewa haka a biyu ne daini ya yi ƙarfin hali ya ce an rage ne ko ka manta ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ɗaya ƙanwan biyu ba a rage ba ban manta ba ta ko dai an rage ko ka manta kadi ya yi dan faɗi ko annabi ya waiwayi sauran jama'a ya ce a haka za kama ya kulu zuliya daini haka abin yake kamar yadda zuliya daini yake faɗi? suka ce haka ne sai ya sake kabbara haka duk wannan taɗin bai ɓata sallah ba domin an yi shi ne li'islafis falaki an fahimta kuma ana son duk lokacin da hakan ya auku ba wai an buɗe fagen hira ba ne a'a za a yi amfanin da abin da yake na lalura ne liman ya rigice an mashi tasbihi ya rasa me yayi bai gane ba yawai mai na yi ƙarin haka baka zauna ta hiya ba Sujada ɗaya misali kawai ya isa da ka gaya mashi haka shi ya san kuma yadda zai gyatta muku sallar su ah, wa man sallama kun san da kafin farkon musulunci sallah ba haramun ba ne taɗi ba haramun bane a sallah za ka ji ana sahu sai wannan ya dubi na kusa da shi ya ce in muka gama ina muka nufa ne ya za mu je gidanka ne ba ka shirya walima ba ainihin zan yi ishaɗi na da ana haka har ranar da Allah ta'ala ya saukar da wa kumu lillahi qaniti hafizu ala salawati wa Salatul wusta wa qumu lillahi qanitin daga nan kuma sai aka hana magana in ana sallah annabi ya wannan sallan da muke gani la yasluhu minha shay'un min kalamin nas babu wani abu da za a yi a ciki na zancen mutane ta inganta sai dai kabarbarin nan da kuka ji da tasbihin da ake yi da kira shi yasa akwai ranar da wani sahabi bai san da wannan ka'ida ba ya zo ya yi magana sahabbai suka yi mashi wani bahagon kallo ta lafiya kuke kallo na haka <laughs> to haka ya ce. Allah ka sanar da mu abin da ba mu sani ba ka ba mu ikon aikata daidai ka an sa mana in mun aikata sannan matsala ta gaba ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام da zai yi ba ko? wanda ya yi magana bisa kuskure hafkanwa to zai yi ba ne domin wannan kalima da ya furta ai ƙari ne ba a cikin sallah yake ba ya ci arzikin kuskure ya yi eh, Allah kuma ta jawaza an ummatil a wani siyan wa mastukrihu alaihi kamar yadda yake cikin hadisi annabi ya ce Allah ya daga alƙalamin laifi ko zunubi barin al'ummata ga wanda ya yi kuskure ko mantuwa ko aka sa ka yin abin da ba daidai ba ba yadda za ka yi ka duka wannan Allah baya kama mutum shine illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadra Allah ya kare ko ba a ji zai yi tunda ƙari ne magana wa man sallama min raka'atayn sahiya sajada ba'da salam to wanda kuma yana sallah sai ya raka'a biyu a raka'a uku ne mai sallar ta raka'a uku ne ko hudu wato sallolin nan guda hudu in ban da sallar asubahi da ya raka'a biyu ya yi tahiya sai ya manta ya yi sallar mai littafi ya ce mene sajada ba a da salami to zai yi sujada bayan ya yi sallama a nan ya kaddara ba sai an ce maka zai koma ya kawo cikon ba don kan wani ya ce to ai an ce wanda ya sallama a haka a biyu ya sujada ba a ba a ce ya kawo cikon ba an ɗauka yanzu ka zama malami ai tun da baya can an gaya maka wanda ya tauye wani abu na dole sujada ba ta isan mashi ba bukatan a ce sai ka miƙe ka kawo biyun sai ya zan kaman ana magana da mahe kwakwalwa an gane ko? yawwa don haka za ka kawo a biyu ka kammala sallaka ka yi tahiya ka yi sallama sannan ka yi ba'adi wannan kuma shi ne hadisin nan na manzan Allah da muka karanta sallallahu alaihi wasallam kwana baya ko yau ma mun dan tabo shi na zuliya dai ne ba a yayi raka a biyu ya yi sallama a karshe bayan an karar da shi ya tashi ya kawo biyun ya ta yi sallama kuma ya yi ba'adi wa man za da fi salati raka'atan aw raka'atayn sajada ba'da as-salam to yau kuma mutum ne ya ƙara fiye da abin da aka ke ya yi sallace ta magariba a uku sai ya haɗa mata hudu ko sallace ta isha'i a hudu sai ya shida ya ƙara a ɗaya nan can ya ƙara biyu to har yanzu dai afuwar Allah tana bibiyar mu wannan babu komai in yi sallama sai ya yi sujjada bayan ya yi sallama kuma sallar ta inganta eh an gane ko sai dai man za da fiskalati misla a batalat wanda kodi ya zo zai salla sai ya kama daidai da adadin sallar asubahi ne sai raka'a hudu ya ninka ko a zuhur ya yi takwas la'asar ya yi takwas magaruba ya yi shida isha'i ya takwas wannan ba sallah rafkanuwar ya wuce kuma iyaka wannan ya ba sallah yake ba hankalin shi gaba ɗaya ba a kan sallar take ba da haka wanda ya ninka sa ba shi da sallah a nan za mu tsaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. malam na ta an ambaci duk wanda ya gabar sunna guda ɗaya ba su jira sai ya kai bayani game da tsarantawa da bayyanawa tushen shi ta iya kai ƙarfin da bane in an yi ba za a yi su jira ma mai tushe sannan kuma na biyu ce ba Allah ma ga mene ne bambanci shafa a kan kofi da kuma shafa a kan a wajen yin alula الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbas kamar yadda malam ya faɗi in an bar sunna biyu za a yi sujjada kamar ɗaya ba za a yi masa sujjada ba idan mun lura karatunmu da ya gabata mun ce akwai abubuwa guda takwas sunnoni da ake masa sujjada shida in aka bar ɗayansu za a yi shine bayyanawa ko asirtawa ko kuma tahiyan nan guda biyu mun ambace su tahiyan farko da tahiyan karshe in ka bari duk za ka yi sajjada an gane ku saboda haka ana matahiya sujjada idan aka bai shi domin in ba ka yi tahiya ba ba suna ɗaya ka bari ba ita kanta tahiyar sunna ce zama don yin tahiyar sunna ce an gane ku amma kalman sami allahu liman hamida ko za ka yi rukuku ka ce allahu akbar kaga lafazin ne kawai aikin ta an gane bambanci to don haka kariya ana mata sujada tana cikin sunnoni shida da ake wa sujjada idan aka manta ba a aikata wannan kenan cewa menene bambanci in har akwai tsakanin kufi da safa ana iya shafa a duka koko akwai wanda ba a iya shafa a kai wani irin takalmi ne wanda sufan ta shi da ɗin kashi ma da bane a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi kuma ya bayyana yadda ake amfani da shi hufi ana sa shi da niyyar ibada ce tun lokacin sawa don haka yana da sharuɗan da sai ya kammala kafin ka yi shafa a kansa sai ya cika sharuɗa na farko dai malamai suna bayani ya zan an aikata shi ko an sana'anta shi da fata ko abu mai kama da fata sa'annan lallai ya rufe bayan dugadugai ya zambai da yadi wanda ruwa zai shiga ya zan kuma za a iya sa shi a tafi da shi ba tare da tabo ko wani ruwa ya huda shi ba kuma ba a sa shi don ado ko kawa ba ba a sa shi don maganin sauro ko kudin cizo ko sanyi ba ga ana haka eh kila an fahimce ni tun malamai sun wannan bayanin a littattafan sannan kafin kai shafa da shi sai ka yi alola cikakka cikakka wanda za ka yi sallah da ita sannan ka sake to sanda duk za ka sake lola maimakon ka cire shi ka wanke tsawo daga nan kuma an maka sauƙi sai ka shafi saman hufinka haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya ce ga wanda yake zaune gida an ba shi dama yini da kwana yini da kwana ma'ana awa ashirin da hudu har malamai suka tattauna to awa ashirin da hudu daga yaushe zai soma aiki daga sanda ka sa shi koko daga sanda ka soma aiki da shi wasu suka ce daga sanda ka sa shi wasu suka ce daga sanda ka soma aiki da shi an fahimta? ga matafiyi shi kuma sai aka ba shi kwana uku matafiyi saboda lalurar tafiya ana ɗaukan tafiya nau'i ce ta azaba a asafaru ashirin min azabi saboda za ka rasa abincin da ka saba ci in ba a yi sa'a ba kuma a halin tafiyar ma in zangon da nisa kafin ka kai in ba a dace ba ka sami matsaloli iri-iri kuma ka je inda ka je gun in ba a yi sa'a ba ka kwana inda ba ka saba kwanawa da dai sauran abubuwa wanda yake matafiya sun san shi wannan shi ne hufi akwai hadisai sahihai game da shafansa ana jina ana fahimta? to ko daga bayanin da muka yi kila za ka gane safa bai cika wannan sharuɗan ba don ba ka sa shi shi dai ka tafi da shi sai a yi kwaɓa shi kuma in ka sa shi da shi za ka kwana da shi za ka tashi da shi za ka banɗaki da shi za ka matsandaki haka yake ba a cirewa to mafi yawa konin wanda bi ya sa safa sai ya sa takalmi ko safa kake sa kana yawo da shi hmm? ɗaya kenan da shi kake kwana da shi kake tashi da shi kake zuwa shi eh kaga akwai abubuwa mabambanta akwai ma abin da aka yi istilafi a kai wanda in ka duba tarihin ibn rajab wanda shi jawhar wasu suna cewa za ka yi shafa a kansa wasu suna cewa ba za ka yi shafa amma hatta tarihinsa ya saba masafa na tsumma da muke sawa wanda shi ma a saɓani malamai suka yi kayi a kai ko ba kayi ba suka ce za ka yi suka ce gaba za ka yi ba wannan kenan mahanga ta uku akwai wasu malamai da suke cewa ko sabon ɗin ma kasa za ka iya sha ba akwai hadari akwai hadari in za ka ji abin da nake faɗi kada ka kuskura kada ka kuskura akwai nau'i na ban damu ba ko in kula idan ka dubi hadisin usman bin affan wanda ya yi alola yana koya mu musulmi bayan ya gama ya ce na ga zan Allah sallallahu Alaihi wasallam توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه إمام البخاري رويته wanda ya yi alola kwatankwacin wannan alolan da na yi to an gafata masa abin da ya gabata na zunubin shi a cikin sufar alolan sai da ya ce sai da ya bi ma saƙon yatsu yana duddurkewa kuma in ka dubi hadisin har yanzu na imamul bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango sahabbai suna alula ba su wanke digadiginsu da kyau ya kasa haƙurin ya iso daga nesa ya ɗaga murya yana cewa wailul lil aqabi minan nar duk sawun da ba a wanke da kyau ba tsananin azaba ya tabbata ga wannan sawu azaban kuma na wuta in ka dubi waɗannan abubuwa wanda mafi yawan malamai ba su ɗaukan safan da muke saye muke sawa in za mu sa takalmi a matsayin hufi kuma bayanin da ne maka na hufi za ka gane ba hufin ba ne kana zuwa inda ake sai da hufi ce a baka hufi hufi za a baka in ka ce a baka safa kaf za a baka da bambanci yawa ko maka kaje ce hufi za ka ga sanki ga sunan alayi in ka ce saf kuma za a baka safa ne na tsumma don haka akwai haɗari babba game da wannan al'amari kuma ina mana tsoron kada mu kwaikwayi shi'a domin a da shi'a su ne suke fassara waccan aya famsahu bi wujuhikum wa'ar, arjulakum akwai kira'an wa'ar arjulakum na haka ba su wanke sawu sai su yi ɗan kya a kafansu shi ke nan aga ka kiyayi wannan eh, wani lokaci mun koma takalibi takalibin la'ama ana gudun takalibi muna komawa takalibi kalibi ma wanda za ka ga ya shafi safa ko ta shafi safa ka ke tsaya ba na hadisin ki na sahihi ko koyi da magabata har mun bayani kai mun bayani da wuya ne maka illa kawai ya ji wani na faɗi ya yadda da shi ko ya ga wani na yi shi ma bari ya yi saboda an ɗauki addinin kamar wai ana zamanantar da shi ne shi ne matsalar mu an koma taklidul a'ama ba a jin abin da a masu fil ilmi ma suka tsaya a kai sai a yi ta kame-kame ina da dalili ka karanta waje ka ba aina masu fil ilmi me suka tsaya a kai so akwai bambanci tsakanin safa da kufi ana shafa ittifafan akan kofi amma akwai hadari a shafa a sama wallahu ta'ala a adawa a na ga takardar da aka turo min yanzu na karanta babu laifi insha Allahu Allah ya datar da mu kuma ya sa albarka a al'amari Allah ya kai mu lafiya wa alaikum assalam na mutum ne ya fama shi ya rasa sunnoni biyu shi kuma ya tashi ya fita to a cikin fitan nan sai kai wani bayani sai hankali na sai wajen bayanin nan na mutum ya bar abin da za a yi shi a gida hmm. sai hankali na ya koma wajen za a shirya min tuwon dawa nuna kubewa hmm. mana hannun na fara maci sai kuma hankali na sai ya dawo sai na ji kana bayanin ainihin sunoni uku ko a nan sai ya rasu inda gaskiya ne wato abinda aka ce idan sunnolin da aka bari ba su kai uku ba su an maka akuwa idan sun kai uku sallah ta baki amma ban da asirtawa da bayyanawa su suna da karfi in su ne sallah ta baki

ko dai an maka sauƙi ne ko sallah ta ɓaki bisa yanayin da muka yi bayani in ta kai uku ta ɓaki in asirtawa ne ta ɓaki za ka bayyana ne sai ka asirta kaga haji ne waje ba ka yi ƙabili to ka tafi to sosai ka dawo ka sake sabuwa الله تعالى ala Wa وعليكم السلام a bayyana za a yi a bayyane zai a bayyane kan ƙarshe na alaikumussalam ban ji ba mutumin da ke bin jam'i ta hiyar ƙarfe hmm. da sallama da kabbara wanda ya riga liman ba shi da sallah can na bayanka ban ji ba Na hmm. mene to ka munana amma sallar ka ta yi akwai matsala yana cewa yana sallah ne ya ji kamar wani abu kamar gashi ko wani abu a bakin yusuf ya tattobar ai wannan lafazi ne an gani in ka yi da nuwa ne an ce za ka yi mene katina me za ka yi ba a bi ƙari bisa nuwa. na'am hmm. Hmm. Hmm. a kan me wato na daga cikin abubuwan da na yi bayani akan shafa akan saba yanzu sai daga kawai an yi sallan a mai wankin mota na wanki mai sukolan kaya na yi wai sai a haɗa sanyi kuma wani ɗan kabu-kabu ne ma in an sallar zai hau mashin ya talla da gudu yana neman fasinja wannan doguwar magana ce amma ba daidai ba ne in mun dunkule ta sanyin da ake hada sallah irin sanyin da ke aukuwa a kasashen turai wanda snow din nan za ka ga yana yanko jiki yana fadowa sai ya rufe gidan wani ma ko in kana titi in ya yanko ya rike motar ka ce ya sha kanta to irin shi ne ake haɗa sallah ba haka kawai kana harkarka a titi wani ma maballin gaban rigar shi ya ɓaɓɓalle yana harbin iska sannan a haɗa sallah sannan a dawo da kali ana shira wannan tahawun ne dukkara inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah kaman yadda Allah ya tilasta mana yin ta ya tilasta mana yin ta a lokacinta saboda mahimmancin tsara lokacin sallah kwana biyu mala'ika na karantar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokutan sallah a duk lokaci sai ya sako ya ce ga lokaci bayan ya gama ya ce haza umir wannan lokacin aka umarce ka kai sallah ba wani lokaci ba kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu liwaqtiha a wata riwaya ala waqtiha kayi sallah cikin lokacinta akan lokacinta shine aikin da yake kowai babu da ibadar da ta kai sallah ya muke wasa da ita ya muke wasa da ita da yawan ku sun je aikin haji ko umara lokacin sanyi ka taɓa ganin an haɗa sallah a madina ko a makka a harami sanyin can za ka kusa da nanan za ka kusa haɗa shi ma da nan wani lokaci in ka fito madina ana sanyin wallahi hanya ma haka za ka gaishe bututu za ka je sallar asubahi ko za ka je makon ko za ka je ishari ko wani sallah dai daga cikin asalawatul khamis ko sai mun yi taka tsantsan manyan malaman suna sun fada akan wannan ba dan kaɗan ba wallahi mun yi taka tsantsan shi yasa ɗazu nake ce muku an mai da addinin fashon wani abu ne na sha'awa wani abu ne da ake zamanantar da shi mutum sai ya kama aiki da za ka tinkire shi ka ce ina dalilinka ba yi da shi ina magabacinka a kan wannan aikin ba yi da shi kawai wani ya masa fassara da yake so shi kuma ya ɗeba ya yafa wannan yana cikin ɗan matsalolin da ake samu jefi-jefi mu ji tsoron Allah kullum aka ce harka ce ta addini akwai abin da Allah ya kira wasu nau'in malamai a rashe kuna fil ilmi su ne za ka yi koyi da su fiye ayatun muhu kamatin hunna umul kita wa uharu mutashabihat fa amma na fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga al-fitna wa ibtiga at-ta'wila وما يعلم تأويله إلا الله تكون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب ككمن تاكوك جيك دوبي السير تا فرقا آل إمرانا والله أعلم نعم Mm. yana cewa takaitaccen bayani akan takdimi da ta'khir ana magan takdimi shine ka jawo sallah ka hada lokacin ta bai ba ta'khiri shine ka jinkirta lokacin da yayi ka kai shi gaba wannan an yi sauki ga matafi za ka yi tafiya yanzu za ka shiga wannan doguwar motar ta iyamurai kuma ga azuri ya yi ka san ba za ka su tsaya ba rana ta fada ko ma za su tsaya ka samu ka yi a zuhud da la'asar ka shiga ko za ka shiga jirgin sama ko za ka shiga wa jirgin ruwa ko ne ma ba motar ka ce ka samu dama wannan rufsa ce min Allah a'a zazzabi ke damuna Allah ya raba mu da zazzabi sallan azhur mutum zai yi garau amma goshin la'asar zazzabi zai rikita shi ya matsa ma ina yake ya samu ya haɗa a zuhur da la'asar kaga wannan duka takdimi ne a'a ina cikin tafiya ne daga ikwazan zonan kaduna ko zaria a zuhur yayi an yi min sauƙi kaƙin tsaya in bari sai la'asar ta yi sai in tsaya in haɗa ta asiri kenan misali kenan wannan tabbatacce ne sananne ne talafar wa halafar yana da nasoshin shi ina fatan an fahimta to amma mafi yawa muna son zuciya ne a sauran abubuwa a tsaya in taba wanda bai taba ba alaikum salam

ya yi uku a'a idan mun lura karatunmu na makon da ya wuce wato na ƙoƙari na ba da formula ne da mun rike shi da duk mun huta da wasu tambayoyin mun ambaci sunoni guda takwas ina fatan an fahimta muka ce guda shidan farko idan ka bar ɗaya sai ka yi sujjada guda biyun ƙarfe idan ka bar ɗaya an yafe maka in ta kai biyu za ka yi sujjada wancan uku da kake magana idan kai sallama ka manta ka yi ƙabli kafin sallama to shi ne in ka fita sallarka ta ɓaci in ka fita ko ka ɗauki lokaci baka tuna ka yi ba a ba maimakon ƙabli sallarka ta ɓaci ina fatan muna ɗan tantancewa to amma ka bar tahiya dole sai kai sujjada ka bar asirtawa dole sai kai sujjada ka bar bayyanawa dole sai ka yi sujjada da dai sauransu an fahimta kai ne baka ƙarisa ba to ƙarisa hawa na mene? a'a ya ce ya zai gane hawa da saukan murya yanayin bayyana ko asirkar karatun mace ko? da yawa malamai abinda suka ce ai ita mace a sallah ba ta da bambanci da namiji musamman malaman hadisi a haka suka ce suka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ya ba da sifar sallah ke tun daga farko har ƙarfe sai ce ba musulmi ku yi sallar ku yadda kuka ga nake kawa nan suka ce annabi bai ce mata banda kaza banda kaza banda kaza ba cewa za ka tafura ko ba za ta bayyana karatu sosai ba hatta fuka ha ba su ce ba za ta bayyana ba bal mai risala ma cewa yake yi wal mar'atu duna rajuli fil jahl haka anasu ila na risala mace ba cewa aka yi ta karatun addini ba a lokacin bayyanawa cewa ake katta daga muryar ta kamar shi ne kawai bayyanawa da asirtawa me ake nufi da su bayyanawa ka ji yadda kanka karatun kuma inda da wani mutum kusa da kai akalla ya ji me kake karantawa ka bayyana asirtawa ka ji yadda kanka kai kadai wanda ko ji karatun zishi ba shi da sallah an san karatun zuci harshenka da labbanka ko kuma duk wasu gaɓuɓɓa na furuki ba ka amfani da su ban kana karanta fatiharka da surarka a zuci ne da wanda ya yi karatun zuci a sallah shi ba shi da sallah bayyanawa ka biyar da kanka mafi karanci da wanda ke bayanka in mace ce haka ta bayyana azurtawa ka ji yadda kanka ba tare da ka ji yadda waɗanda ke tare da kai ba amma kuma lafazi kake faɗi tsaf da gaɓuɓɓen furci kamar yadda yake to saboda haka mace lokacin da take karatun sallah za ta bayyana ta ji yadda kanta wanda ke kusa da ita ma ya san me take yi shine irin adadin ɗaukaka muryarta misali idan ko asutawa ne dama za a ji yadda kai ne kawai wallahu ta'ala a alawa alam to to fa tambayoyi sai an haƙuri ba za a iya ansawa duka ba wa alaikum assalam Mm. duk yadda ka yi yayi eh. hmm. ba kowane kuskure ne ba a yin sujjada ba ba kuma kowane kuskure ne ake sujjada a nafila ba wala Allah za mu zo mu yi bayani dalla-dalla insha Allah ko mun yi yawo mun gode eh a window to bismillah wa akil buyuta min abwajiha <laughs> na'am eh na sai ka miƙe ka tushe shi a sujada sannan ka kuma tayi an ji abinda yake cewa can kila wani na nesa ba su ji ba liman ne yana sallah ana sallah a masallaci ya cika dole ya sa ya tsaya a waje kuma lasifika baya aiki ko babu an yi ruku'u shi ma ya yi ruku'u ashe liman ya daga daga ruku'u har ya tafi sujjada shi yana ta ruku'u yana so ya ji motsin an yi tashi ya tashi ko da ya daga sai ya hango liman a sujjada to in ka miƙe ka tsaya sai ka bi shi sujjada kuma sallar ka tayi insha Allah shi ne tambayar ita ce kuma amsa Allah ka sa mun dace daga to inda zai kamo shi ya kamo shi in kuma ya mai mashi kwata-kwata to sai ya yi ilga'in wannan a hmm. shi ne na ce in zai iya kamo shi ya kamo shi in kuma ya mai mashi kwata-kwata sai ya yadda wannan a Allah ta'ala ya datar da mu abubuwan da muke yi Allah ka sa muna yin daidai kuma Allah ka amfanar da mu da abin da muke yi inda kuskure yake Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskuren muka ba mu ikon gyarawa ya ga يا ya يا ya العرش المجيد يا فعال ma yi يا من لا يدخل ولا ينام نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى اللهم أخرنا بالإسلام قائمين وأخذنا بالإسلام خالدين وأخذنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وذكر لموتانا اللهم افتح حوائجنا وحوائج إخواننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الله كبام رسا لافيا ملافيا ما في الله كبارين مدلافيا abin da zai zama mana fitina Allah kai mana maganin maganinsa yan katon mutane Allah ka shirye su wanda baka kaddara musu shirya ba Allah ka mai da su a kansu Allah muna ka da ka da ka da ka waɗanda suke hannunsu Allah ka kubutar da su Allah ka mai da su gidajen su salimi na ganini na Allah ka da ka jarrabe mu da wannan fitina kar ka jarrabi dukkan iyalanmu da 'yan uwanmu Allah ka sa mana katangan ƙarfe barin su Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu halali da lafiya za ta fi cikin sukuni cututtukan da ke mu. Eh? Allahu akbar Allah ka ba duk cututtukan da ke mu. da wanda muka sani da wanda bai mu sani ba Allah ta'ala muna roƙon ka kai mana maganin sa yanzu ake ce mun Alhaji Garba Hijaba Allah ya yi masa rasuwa Allah ya ji kansa ya aiki bakuncin sa da shi da dukkan mamatan mu Malam Abdul Jalil ma an mashi aiki na yana Abuja an masa aiki Allah ya ba shi lafiya akwai yan da yawa asibiti wasu a gidaje ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka gane mu da lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum